annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda yake yin sallar asbahi a cikin jam'i yana cikin kulawan Allah sallar asbahi cikin jam'i ba wai sai lokacin azumi an ci sahur ba kullun shekara ake ne amma na shekara ai don cin sahur ana tashi sai a ce to albarkacin sahur bari ai sallan ma a'a a tashi sallah don ita sallah ce farilla kuma lokaci ne da mutane suke jin daɗin bacci ka tashi kai alwala ka je masallaci bashiril masha'ina fi dhulami ila al masajid bin nuri ta yawm al in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ayi albishir ga masu tafiya masallatai a cikin duhun dare da cikakken hasken tashin qiyam kuma takun da kake zuwa masallaci ga kana jin wato shekan wannan iska na safiyar na mai kamshi mai daɗi na sai musaba kuma bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa ka je kai sallar asbahi ka zauna kana addu'a ba karaman ni'ima ba ce to in kai sallah a cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salla subha fil jama'a fa huwa fi dimmatillah yana cikin dimmar Allah yana cikin alƙawarin Allah yana cikin kulawan Allah in kai sallah asbahi kamar shekaru biyu ne ko uku na taɓa ba ku labarin wani yaro makaranta ko ba sai na maimaita yaro ne ƙarami ko na ba da misalinsa da ya yi imani da sallah a cikin jam'i Allah zai kare mutum ya yi sallah a cikin jam'i kan rashin zuwa sallan ne ya ba zai je makaranta ba amma da ya tashi baban shi ya tada shi ya je ya sallah yaron nan da ya je makaranta malami ya ce zai dake su ba su zo jiya sun yi aiki ba yaro yake cewa malam ba kai saka dake ni ba don na yi sallah asubahi a cikin jam'i malam ya ce gaskiyanka ne ba zan dake ka ba ka to kai ma ka yi imani da yin sallah asubahi cikin jami'i Allah zai baka kariya sai da in lokacin da Allah ya ce kariya ta isa kuma lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mala'ikun da suna kare ka daga abin da zai cutar da kai amma idan lamarin Allah ya zo su ma sai su bada hanya don kaddara ta kasance وصبه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى بسم الله